Ruwan damana sun fara sabka kenan lokaci ne wanda ake samun yawaitar sabro sosai. Shi ko idan aka ce sauro tamkar yawaitar cutar masasar cizon sabro ne. Game da wannan yawaitar a lokacin damana akwai matakai da dama da ma'aikatun kiwon lafiya da al'umma kanta ya kamata su ɗauka domin kaucewa wannan cutar. Ya waje ba jama'a su yi amfani da gidan sabro don su kare kansu da cizon sabron. Kuma su kansu gidajen sabron kala kala-kala ne akwai wanda ba a sanya ma magani ba akwai kuma wanda aka sanya ma sinadarin maganin to irin wa'annan gidajen sauran ne muke shawarta ma al'umma da su yi amfani da su a ina ake samun wannan gidan sauro mai magani effectivement le moustiquaire euh, qu'on trouve sur le marché. Eh hakika gidajen sauro da ake gani a cikin kasuwanni ba dukansu bane aka sanya ma sinadarin maganin amma a cibiyoyin kiwon lafiya akwai sassa ma'aikatun da ke sanya sinadarin maganin ga gidajen sauro wato ko da gidan sabron ka baya da sinadarin maganin kana iya kai shi a cibiyar kiwon lafiya ko a harabar sashen sanya sinadarin don a sa maka shi suna da sinadarai da suke jimawa mallake ga gidan sabron. Suwaye ma'aikatar kiwon lafiya suke rarrabawa gidajen sauro masu magani. A cibiyar kiwon lafiya akwai wani bangaren al'umma da ke samun taimakon wannan gidajen sauro musamman mata masu juna biyu da kuma jarirai. Duk da yanda ta kasance mutum na iya samun gidan sauron kansa da aka sama magani. Da zarar aka saka wa gidan sauron magani tsawon wani lokaci magani yake yi ga gidan sauron. Ilimin kimiyya ya ci gaba don ko sinadarai ne da ke iya jimiri sosai ga duk wani hali halin yawaitar wankewar da za a ma gidan sabon babban kalubalen da muke fuskanta shine barinsa da ake yi rana na bugunsa don ko kayin rana na karya lagon sinadarin don haka idan ana iya kaucewa aje gidan sabro cikin rana shi sinadarin da aka sanya ma gidan sabron na da ɗoriya mai tsawo ko daga yawan wankin da za a masa ne yana iya yin damana ɗaya damana biyu ganin sinadarin da aka sa masa